da biyar al'uslubu tsani salo na biyu da wato shawa ko mu ce arnar lokacin manzo suka ɗauka domin daƙile manzo sallallahu alaihi wasallama daga bayyanar da kira zuwa ga addinin musulunci mala yake cewa al'uslubu tsani salo na biyu cikin salo salon da shawa. suka ɗauka don hana manzo kira zuwa ga Allah a fili a tahadidu bi munazalatin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa amni shine wato a tahadid barazanar fito na fito shi ake cewa a tahadid yin barazanar fito na fito ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma amminsa babbansa dan uwan babansa wannan shine kalo na biyu da shawa suka ɗauka saɓanin salon farko na ya za su yi tasiri ga shi ɗan uwan baban annabi ta fito masa salon cewar abin da yake kai shi suke kai bari a tattauna a gamsar da shi cewar lokaci ya yi na hana ɗan ɗan uwansa isar da saƙon abin da yake isarwa da ba a yi nasara ba to shi da aka shiga wannan salon na biyu fito na fito da shi manzan da kuma shi ɗan uwan baban nasin da ke bashi kariya lamma maba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala ma huwa alaihi yayin da manzan allah jira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ci gaba da abin da yake kai yuzhiru Allah yana bayyanar da addinin Allah ƙarara wa yad'u ilai yana kira zuwa ga addinin Allah a fili ghadibat quraish wa aduhu sai quraishawa suka yi fushi suka kuma yi kiyayya da gaba ga manzo tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wa aktharu min dhikrihi suka yawaita ambatansa kowa muhammad muhammad muhammad muhammad ka ga abin da ya ja mana ka ga abin da yake haifar mana wa habba ba'dhum ba'dan hatta kai ga wasu suka faɗaitar da wasu ala ruju'il wafdi ila abi talib cewar lallai ayarin da aka yi a sake komawa zuwa ga ɗan uwan baban annabi abu talib wannan ayari ya kuma koma masa a karo na biyu marratan taliya a karo na biyu famashau ilaihi marratan ukura don haka a wani lokacin da daban suka sake tafiya zuwa gurin dan uwan baban annabi faƙalu lahu ya aba kwali. da zuwa sai suka ce da shi kai abu talib inna laka sinna mutum ne kai mai shekaru ba yaro ba ne rarage ka ko ya kai mutum ne mai shekaru wa sharaban ga kuma ɗaukaka kai ba ga garin mutum ba ne mutum ne mai martaba da matsayi wa manzilatan ga matsayi da ɗaukaka da kake da shi fina a cikinmu wa inna qadis sanhainaka min ibni akhika haƙiƙa min neme ka da ka hannu ka kuma hana ɗan ɗan uwanka kan abin da ike yi na kira zuwa ga addinin musulunci da kuma aibata alloli namu falam san hahu anna amma sai baka hana shi abin da yake mana ba wa inna wallahi to ka sani mu muna rantse maka da Allah ba wai ba mu san Allah bane sanan da aka biyo mana ne ba za mu ba ko eh duk abin za a karu mu za a karu mu dan dai ka ji abin gingirin gin wa inna wallahi la nasbira ala hada mu kan muna rantse maka da Allah ba za mu yi haƙuri akan haka ba mai shatta mai aba'ina a fito fili a rika zagin babanninmu ba za mu karɓi wannan ba wa a ahlamina da kuma wawantar da hankulanmu mu an ɗauke mu wawaye ba zai yiwu ba wa aibe alihatina da kuma aibata allolinmu a cewa sai dai Allah ɗaya abinda ba zai yiwu ba hatta ta kuffahu Allah in ka zama yi shiru mun haƙura mun dakata to sai ka in ka hana shi wannan shi ne abin da ke in da mun biyo maka ta lalama to kai yanzu magana ce ta gaba da gaba ko yi ko bari ko abin da ya faɗa mana yana fitowa fi au tunazilahu wa iyak fi zalika ko kuma kai da shi ku fito mu fito a yi gaba da gaba hatta yahlika ahlul fariqain har ɗayan ƙungiyoyin mu biyu ko mu ko ku ya zama ba shi ma'ana ko ku cin mana ko mu cin mana فقال أبو طالب جن هكا سي أبو طالب يتي يا أخي كيد أنا أخي babban ɗansa kenan yayan sayyidina ali yayin na ali ita kai a aqid bayan ya kiraye shi ƙi ne bi muhammad sallallahu alaihi wa sallam je ka kirawo mun annabi muhammad shi ma muhammad ya yi saboda shi ma bai ba da gaskiya ba je kirawo mun muhammad fantalaka ilaihi a bihi fi dhahira sai ya kama hanya ya tafi ya je ya kirawo annabi muhammad tsira da aminci allah tabbata a gare shi cikin lokacin garjin rana rana ta take fi shiddatil har ana tsananin zafin rana falamma atahum qala abu talib yayin da annabi tsira da aminci allah tabbata a gare shi ya zo musu sai abu talib ya ce inna bani amnika ha'ula ‘ya'yan 'yan uwan babanka waɗannan su ma idan ganta su kamar ai 'yan uwansa ne abokan tafiya ne inda duk dangi da dangi ɗaya ne 'ya'yan 'yan uwan babanka waɗannan za a za'amu annaka tu'jihi suna riya cewar kana fa cutar da su fi game da abin da suke kai na wato ainihin an ce nadi shine kamar wata wato wani conference ake ce masa wani wurin taron su yawwa an gane ko saboda haka game da abin da ya shafi majalisar su kana wato aibata su kana daukar su ba kowa ba wa masjidihim haka na kuma wurin ibadar su ma kana daukan ba abin la'akari bane ko wani abu ne mai daraja ba fantahi an azaku don haka ka bar cutar da su فحلق النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء nan take sai manzon Allah Annabi Muhammad ira da aminta Allah tabbata a gare shi tsafta idanunsa idanunsa ya kalli sama qala ko kuna ganin ranar da nake gani an gane kun ji manzon qala bayan ya faɗa ka sai ce ma ana da aqdara ala an ada zalika min ba zan iya barin wannan abin game da ku ba ala an tash'alu minha shu'latan akan ko da za ku wato tsosano wani bangare na ranar nan ku da namu sai dai fa ku yi ku hakku bari ba gudu ba ja da ba nan gani nan bari to mazo sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan saboda zafin da rana take da shi ya fi abin kwatanci ya fi gaban kwatancen abin da za ka kwatanta yanzu kai yanzu sai ka ce nefa saboda wato rugwage ƙasa take ta zabzar da ita kamar da mutum take zama wato a sandare to rana ta fi gaban haka don dai an sai ta mana yadda za mu amfana da ita ne amma da ta zo dab to da ba a da buƙatar abin gashi kowa da yayi rumus da shi duk ba za mu soye shi ne manzo ce ko kuna ganin ranar da nake gani tunda an kira cikin tsananin zafin duk da tana nesa mulamulan da suke tsakani miliyoyi cutu ko da za ku ɓangaro wani ɓangare nata a doda namu ko a samu a duk inda kuke ga za ku samu a jigidan toye to ba fa zan fasa abin ne to haka ake so wanda yake tsaye akan turba Allah ya zama idan manzo ya fuskanci haka kai yanzu da kace za ka mutunci kai awa ba za ka fuskanta ba za ka fuskanta ka dole ne to za ka sai kai haƙuri yadda ya haƙuri ka jajirce yadda ya jajirce idan har mai barna zai kafe to a kan me wanda yake kan daidai zai kasa kafewa shi ne abin da ya faru da manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne sai malam ya sauka ƙasa ya ƙare mu da wani ƙarin bayani da ɗan ƙaramin rubutu idan ba ɗaya a ƙarshen wannan abin da makaranta sai sauka ƙasa sai ce unzur silsilatul ahadith as-sahihah انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة duba wato jerin hadisai ingantattu da malam muhammad nasiruddin albani ita tara isa musu wannan suna rakam 92 wato lamba 92 sai ce wa hadisu ya amu amma hadisin da ke cewa wato wannan magana da ya sa mana wacce ta tabbatan a cikin littafi in aka koma silsila sahiha hadisi mai lamba 92 za a same shi to sai kuma yace wa amma hadisu amma hadisin da ke cewa ya am annabi ya ce kai dan uwan babana wallahi law ash shamsa fi yamini na rantse maka da Allah da za su sanya rana a hannun dama na duk zafinta duk raɗaɗinta ɗauke ta samu samu a hannun dama wal qamara fi yasari ɗauki wata kuma sa a hannun hagona ala an atruka hada al'amr akan in bar wannan al'amari ba fa zan fasa ba hatta yudhirahu har Allah ya bayyana da shi aw ahlak ko kuma in halaka a ce ban fihi game da wato shi ma taraktu ba ni ba bari ba zan fasa ba falaisa lahu isnadun sabit ita shi wannan hadisin bai da sanadi bai da jerin mazaje tabbatacce da za a gamsu a gina hukunci a kansa undur al-ahadith ad-da'ifa shi kuma ka duba hadisan da suke raunana na silsila na malam albani yayi ya yayi wanda ba su inganta ba to ka duba bangaren wanda ba su inganta ba hadisi na 913 shi kuma za ka ga wannan da bai inganta ba to amma wancan mai cewa inda za su wato ɓangaro wani ɓangare na rana su wato dole na shiga wani ɓangare na jikin manzo ba zai fasa abin da yake ba wannan ya tabbata an fahimci bayanin yawwa wannan shi na ƙasan shi ne mai cewa a sa masa rana a dama a sa masa wata a hagu ba zai fasa ba shi ne bai inganta an fahimta ku yawwa faƙala abu talib sai abu talib ita wallahi ma ka zaba na ibnu akhi qattun na rantse muku da Allah kamar da su da suka suka rantse da Allah Allah nan da suka rantse da shi ni ma shi nake rantse muku da shi shi wannan dan dan uwa nawa da kuke ji da gani ai bai karyata mu shi ya ce abin da yake kai ba zai fasa ba saboda haka na rasa ina nan a kai. kamar yadda muke nan akan nan to a kenan ba ta ne farji ne na za magana ta zo karshe ku tashi ko ya ta magana sana sallama kowa ba da nasara ke to haka to shine sai malaka da ce min hikimati hadal mawqif wani abu daga cikin hikimar da ke tattare da wannan matsaya da abu talib ɗaya matsaya da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsaya mala yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a habba khalqillahi ila abu talib taba'an bisa da ɗabi'a da allah yake yin bayi a kai ta halitta manzan Allah annabi Muhammad jira da amincin Allah tabbata a gare shi shine wanda Abu Talib ya fi so kaf a bayin Allah da Allah ya halitta Allah ya kwaran ya masa ƙaunarsa kuma daidai da ya so shi ne domin akwai dangantaka ta jini da shi da mahaifinsa wa da ƙanye. da abu ɗalib da baban annabi wa da ƙanye. abu ɗalib yana game da baban annabi saboda ka ɗan ɗan uwanka ka ne sannan kuma bayan haka ya dace da cewa duk da yana ɗan ɗan uwansa ya ba shi gudunmawa a lokacin da yake cikin tsaka mai wuya domin dalilin ɗauko aliyu dan abi ɗalib ɗan shi abu ɗalib ɗin zuwa ƙarƙashin kulawa annabi yunwa da aka shiga ka ga dama ka ce ƴan gusansu ko bahariya ko wasu da makamantai da aka yi to a wannan lokacin suna ɓamɓarar wato ainihin ƙashi wanda yake jikin gini na ƙasa a dandaka a ci saboda yunwa a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam yana da dama-dama baya cikin irin wannan yanayin mawuyaci Allah ya sassauta masa haka na kuma Abbas ɗaya ɗan uwan baban annabin shi ma yana cikin hali mai sassauci sai annabi ya same shi yake ga shawara abu ɗalibin da yana da yawan iyali mai sa ba za mu sassauta masa yanayin da yake ciki a rage masa wasu daga cikin iyalan sai suka je suka same shi to ga abin da muka zo da shi halin da ake ciki na ba daɗi muna so mu rage ma 'ya'yanka sai ta to banda wanda ya turo ikira annabi din nan a ke babban yace banda shi kowa ya dau wanda yake an gane ko saboda haka ja'afar sai abu abin abbas ya dauke shi aliyu sai annabi ya dauke shi sau da haka sai suka ɗauki abin asalin girma jafar yana game da aliyu to kai abbas kai ne gaba da ni dama ta bangaren uba ne to ɗauke shi shi kuma a shi ne ƙarami ni kuma tun da dama ni bangaren ɗa ne ba maganar zan zama annabi ba ce ba ko wani abin da ni kuma na ɗauki aji wanda ya maka wannan yanzu a da a ce zo yi masa ba daɗi kai ka fara ai ba abin manta ba ne halayya ta ɗan adam an gina shi a kan son wanda ya kyautata masa an gina shi a ƙin wanda ya nuna masa saboda haka shi kuma a duniya ba wanda yake so da kauna irin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne malai yake gaya mana kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi ya kasance a habba lahi ila abi talib shi ne wanda abu talib ibu so cikin halittar Allah saba'an bisa ga ɗabi'a ba dan sun yi daidai a abin da suke kai ba domin abin da shi yake kai abu ɗalib daban na mahanga ta addini abin da annabi yake kai daban na mahanga ta addini amma wannan dangantakar da kuma ɗabi'ar ta sa ina ƙaunar fiye da duk wani wanda yake ƙauna wa ya hannu alai ya kasance yana tausaya masa wa yuhsinu ilaihi kuma yana kyautata masa wa yudafi anhu bayan haka kuma yana ba shi kariya ina ingije masa abin da ya nufo shi kamar yadda yanzu ya ingije masa ko wa kuma yana tsaya masa in an ce muhani shi ne wanda zai tsaya maka akan abu kamar yadda lauya yake tsayawa wanda yake da ƙara a kotu shi sa ake cewa ma lauya muhani mai ba da kariya an zo shi zai ta ai kaza kaza bai su doka kaza bai kaza kaza a akan haka kaza kaza to shi ma abu talib ya zama kamar wani lauya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa yukhalifu qaumahu fi dhalika wa yukhalifu qaumahu fi dhalika kuma yana saba wa jama'arsa akan baiwa annabi kariya kamar yadda yanzu ya saba musu yace ai kowa ya sallame shi magana a ce yana karyata wato abin da suke kai ba haka bane ma annahu ala dinihim duk cewa yana kan addinin su su abu lahab da suke zuwa da wannan magana wa ala khillatihim duk da yana kan abin da suke kai na addini duk da ina kaunar abin da suke kauna illa wani lokaci ina zuwa da ma'anar masoyi abokin tafiya a kan harkar إلا أن الله تعالى قد امتحن قلبه بحب حبا طبيعيا لا شرعيا daidai ba yadda ya iya Allah ya jarrabu zuciyarsa da ƙaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama irin na ɗabi'a ba so irin na shari'a ba dan da so shari'a ne da bai ƙaunaci annabi saboda abin da yake kai na addini daban da abin da amma da yake ƙauna ta ɗabi'a ta halitta ba yadda ya iya ina kaunar manzo wa kana istimraruhu ala din qaumihi min hikmati llahi ta'ala wato ci gaban sa shi Abu qalib akan addinin mutanen da yake tare da su su Qurayshawa ina daga cikin hikimar Allah madaukaki na zai baiwa annabi kariya ko za su ga cewa a tafiya su daya in magana zagi ne hashi ake zara ce ko in cin mutunci ne hashi ake ciwo mutunci amma kuma ya ke ba da kafar da za a farma annabi wa mimma sana'ahu li rasulillah sallallahu alaihi wa sallam min al-himaya wani daga cikin abin da ya aikata ga manzo tsira da amincin Allah tabbata a gare shi na shi kariya idlau kana aslama abu talib domin da a ce abu talib ya musulunta lama kana lahu inda mushriki ƙorashin wujaha to bai zama yana da wata alfarma a gurin qurayshawa ba da ba su daina ce dama da addinin su daya ai shi daure masa gindi ko da sun da haka sai ce ai baffansa sa ne daure masa gindi abin da yake kai shi ma shi yake to amma da yake sun saba ba magana ce dauren gindin sa wala kalima da bai samu kalmar da zai tofa a karba ba shi Abu Talib din wala kanu yahabunahu kuma da ba su ganin kwarjinin ka ba wa yahtarimunahu da ba zama suna girmama shi suna martaba shi ba wala shtara'u alaihi kuma da sun masa tsaurin ido wala matu aidihim kuma da sun miƙa hannayensu an yi fito na fito an kaura wa alsinatahum bisu'i ilayhi kuma da sun saki harasansu da gaya masa munanan maganganu amma duk sai Allah ya kare wannan daga cikin hikimar wanzar da abu talib akan abin da yake kai don manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu bakin da kariya daga gani shi saboda Allah yana ɗaukaka addininsa da wanda isu ba yadda ka iya sai ka bi shi ko ka bi shi ta kana so ba za ka bi shi ba dan kana so qala ta'ala Allah madaukaki yace abu na biyu kenan wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ubangijinka na halittar abin da iso yadda ya so wa yakhtar kuma zaba abin da ya so fifita shi akan da haka a cikin abin da Allah ya halitta ya fifita manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan dukkan wani abin da ya halitta وقد قسم خلقه أنواعا Allah subhanahu wata'ala da ya halicci bayansa ya raba su samfuri samfuri iri iri salo salo wani ya sha bamban da wani wa ajinasan kuma yin su jinsi jinsi waɗannan mata waɗannan maza a ce dangin warki a ce dangin nono ko fahazanil eh. fa hadha lil ammani mu kalli waɗannan ɗan uwan uba guda biyu kafirani kuma kafirai biyu da abu talib da abu lahab dukkaninsu ‘yan uwan baban annabi to mu kalli waɗannan ‘yan uwan uba ga annabi ‘yan uwan uba ga annabi eh baban annabi kenan ‘yan uwansa mu kalle su ga su guda biyu kafirai abu talib wa abu lahab da abu talib da abu lahab fa ahaduhuma ɗaya daga cikinsu wa huwa abu talib shine abu talib yakunu fil qiyamati fi dhahbahin min a ranar alkiyama zai kasance a sama saman wuta ba can ƙasa ba za a sa shi daga ɗan sama saman Wal'afar shi ko abu lahab ɗaya wa huwa abu lahab shi ne abu lahab fi asfali minan nari a can ƙarƙashin wuta ake sa shi can ne mazauninsa A ko a kafiran ma akwai baki kirin akwai baki baki wa anzala Allah fihi suratan fi kitabi har ma Allah subhanahu wata'ala ya saukar da sura a cikin littafin sa game da shi Abu Lahab tutla alal manazir ana ta karantawa akan mumbarai ranakun juma'a wa tuqra'u bil mawa'id ana ta karanto su a cikin wato wa'azuzzuka wal khutab da kutubobi da ake yi tatabammanu wanda ayoyin suna kunshe da allahu cewar sayasla naran za ta lahabu zai shiga wata wuta ma'abociyar harshe da ruruwa tana harshe tana ci cikinta za a turmutsa shi wa mura'atuhu da ma matarsa hammalatul haɓar wacce ke ɗaukan kirare yadda ɗauki kirare a nan duniya to za ta ɗauka a wuta allah aya ta uku da hudu cikin suratul makar tabbat da abi lahabin wata har zuwa ƙarshe to wannan shine abin da ya faru kamar da wani hadisin cikin sahihi muslim in ban manta ba ina magana cewa sakamakon kasancewar abu lahab ya yanta sakamakon kai shi abu talib ya baiwa manzo sallallahu alaihi wasallam kariya da gudunmawa shine dalilin da ya sa aka yi masa wannan sassauci na azaba a cikin kafirai mana ya ci albarkacin gudunmawa da ya baiwa manzo kariyar da ya baiwa manzo duk da yana arni shi yasa ya zama shi ne wanda yake mafi sassaucin azaba akan sauran yan wuta garwashin da ke ƙasan ƙafarsa yana sa kwakwalwarsa tana tafarfasa tana zaɓaɓɓaka amma duk abin da ya tafi cikin wuta ba na kasar shi sai dai abin da ya sama a azaba shi kuma abu lahab kasancewar baiwarsa ta sha yadda manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma har ma ya ɗanta ta saboda murnar samun manzo an taɓa sassauta masa azaba ya ɗan ji ɗan sauƙi-sauƙi na wani lokaci kaɗan aka ci gaba da abin da ake shi sa ba a so ke zama mai kaushi at the higher level ko da suke cewa a ce ka kai makura wajen ba sassauci ba abin a'a ko me za a ɗauki sada sada sada sama tsaka tsaki eh, kadan ya ce kuma ce ce kuma na juya na zama su an gane ko Su wannan ina nuna mana wato cewar yadda Allah subhanahu Ta'ala ya bambanta tsakanin waɗannan wato kafirai sakamakon yanayin abin da suke kai na ɗabi'a kowane da abin da ya ɗauka wa kansu wannan shi ne salo na biyu da hikimar da ke cikinsa da aka bi na adaki ne manzo game da kira zuwa ga Allah al-uslub al-thalib mala yace salo na uku al-ittihamat al-batila tuhumce tuhumce na ƙarya lisaddin nasi anhu dan kare mutane da karɓar kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda shi an hana shi yaƙi hanwa an bi ta kan wanda zai daƙile shi yaƙi daƙiluwa ruwa to bari su mutanen da ake so a kira din mu hana su karɓa abu an gane ko har yanzu yahudawa haka su tun dai ba za mu iya rushe ƙur'ani ba ce ba shi da musuluncin nan ba zai murƙusa ba a ce ba shi to ma hana musulmin karɓar musulunci bari mu haɗa su daban a zo ana gobe sallah kuma mu sa ban da daddare su sai har karfe karfe wanda suna kallon barkin in an zo sallah a zuwa tarar babu su a cikin sallah kowa ya tafi bacci ba haka muke ciki ba to haka suke bi tunda kuma haka ake bi har yanzu ba mafita sai in kayi ido ka waye ka zama muna ganin ka kifi na ganin ka mai jar koma saboda haka yadda ja iki ja shi ma sai kuma ka gane inda ya saka. ita ce mafita to shine wannan shine salo na uku da suka bi a tuhumci annabi a tuhumci annabi sallallahu alaihi wasallam da tuhumce tuhumce na ƙarya na ƙage dan a nisanta mutane daga shi mala yace ittahamuhu bil junun na farko sun tuhumce shi da hauka wa fi dhalika nazala qawlullahi ta'ala game da haka ne ma fadin Allah madaukaki isauka Allah ya saukar da cewar wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikru innaka majnun. suka ce kai wanda kake cewa an saukar maka da gargadi an saukar maka da qur'ani to ai kai ma mahaukaci ne wannan mahaukaci ina mahaukaci zai kira to kaga aka ce mai kiran mahaukaci ne to kuma mai bin fa shi ma taron kuran da hama za'i taron mahaukata dole ta ce aya ta shida cikin suratul hijr wa qad ajabahumullahu ta'ala Allah da kansa ya ba su amsa da cewar da ibi qaulihi da cewar ma bi ni'mati rabbika bi majnun kai ba mahaukaci bane a ta dalilin ni'imar da Allah ya maka ta annabta da manganta ana neman mai hankali aka zo gare ka an zo ƙarshe ni'ima ce Allah maka da ba kowa ike ba na biyu ittahamuhu bisihr sun tuhumci annabi sallallahu alaihi wa sallama da tsafi wa fi dalika nazala qawluhu ta'ala game da haka ne ma Allah madaukaki saukar da wa ajibu an ja'ahum mundirun min kafirai suka shiga mamaki na mai gargadi ya zo musu daga cikinsu don annabin nan an san babarsa an san babansa an san kakansa an san danginsa yayye da ƙarni kuma a ce wai shine zai zo ce ma ga saƙo daga Allah yanzu shi za a bi wannan abu ya ba su mamaki wa qala al-kafiruna don haka kafirai suka ce hada sahirun khattab wannan kawai matsafi ne makareci daman kana neman ya ka samu matsafi shikenan a shafa fatiha an zo ƙarshe ce ina uwansu ce haza da ce wane ne kai ta ji don ya ɓadda hankalin ka tafiye da tunanin ka ce a nemi eh, eh, wahainiya ya da rai ka haɗe <laughs> eh, sai ka gani a yasi da za ka ga abin gingirin gin sai a samu gashi ƙwaya bakwai na hammata a haɗa da allura da gashin kai ƙwaya bakwai da waye da waye a je abin ne an gama da magana kuma ƙarya ne su sura ta sai aka ce ai shi ma manzo matsafi ne to Allah ya gaya mana ga abin da suka faɗa suka ce shi matsafi ne makareci wa ƙala ta'ala kuma Allah madaukake ce wa qala adh azzalimai suka ce in tattabi'una ba ka kowa kuke bi ba illa rajulan masura sai mutumin da aka tsafi matsafi ne kuma tsafi ya ci shi tsafaffe ne kuma mai tsafi ba wanda kuke bi sai irin wannan to an ce manzo mai tsafi an ce maka mahaukaci kai waye ba za a ga maka ba yanzu ashe ka ga da zagin mai kira yana sa ya watsar da manzo ya watsar da kiran cikin wadda nake ɓata lokacin na ɗanar suke ta famin tashin hankalin su suke ta husuma da su to yanzu ba da makamai na mun mu zama ɗaya kawai ko to kai ma in baka jajirce ba haka yanzu haka ci za ta faru to da haka kisa annabi yake cewa musulunci ya fara yana bako kuma zai kare yana bako yake lokaci zai zo mai riko da addini katakau yanayinsa yanayin wanda aka saka wa garwashi yana ci a dafin hanneri da sauki to da haka sai ka jurewa to mala ya gaba da cewa wata hamuhu bil suka kuma tuhumci manzo da ƙarya wa fi zalika yaqulu Allah ta'ala game da haka ne ma Allah madaukaki yake cewa wa qala al kafiruna kafirai suka ce hada sa'irun wannan fa matsafi ne aya ta hudu cikin suratul sa wa qala alladhina kafaru kuma Allah yace kafirai suka ce in hadha illa ifkun iftarahu wannan ba qur'anin da yake ta faɗa ba komai bane face kire kage ne ya kirkira wa a'alahu alaihi qaumun akharun wasu mutanen can daban suka taimaka ba taron dangi akai aka samu da qur'anin qad ja'u zulman wa zura Allah yake sun zo da zalunci da ƙarya ƙarya ce su to da haka wanda aka ce ya ƙirƙira. an taimaka masa ga ƙarya ce kawai tatsuniya ce shafi faɗi ce zaune ita to wanda cikin suratul furqan aya ta hudu ke gaba ta gaba hamuhu bil itiyani bil asatir sun kuma tuhumce shi da zuwa da tatsuniyoyi ala ta'ala Allah madaukaki ce wa qalu asatirul awwalin suka ce ai ayoyin da yake karantawa ba ana bane ba kawai tatsuniyoyin mutanen farko ne iktatabaha ije rubuce su fahiya tumla alaihi ana masa shifta ana masa imla'in ana dictation ina ana faɗa yana rubutawa bukuratan wa asila safiya da maraice ya ɓata lokacin sa ya rubuce kuma yanzu yazo yake karanta mana me zamu da tatsuniya mu ma mu shirya bana ai mu ma mun san wato labarin gizo da ƙoƙi eh saboda dai ka a karɓa su ba su ba kuma wani ba zai ba to wannan shine salon da suka bi salo na uku kenan ko al-uslubur rabi mala yace salo na hudu akwai lokaci ko al-i'tida'ul jasadi ta'addancin jiki jiki magayin ji ba haushi to shi ne abinda suka biyo kuma لقد استفحل إيذاؤهم للرسول sallallahu alaihi عليه وسلم cutar war arna shawa ga manzo tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ta ƙasaita in an ce abu istafhala to ya kai ya balaga ya riƙa shi ake cewa da wato rikakken sa alfahal ko rikakken rago a cewa fahal to ma'ana cutarwar ƙurayshawa arna ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta kai ƙarshe wa ashabi da kuma wa ashabi da kuma cutarwar su ga sahabbansa da saddihim anil haƙƙi domin katange su da kare su daga isa ga gaskiya ومنع دعوته صلى الله عليه وسلم من الانتشار kuma ƙoƙarin gana ganin sun hana da'awar annabi kiransa tira da aminci Allah sabbata a gare shi daga yadu a kokarin su na hana yaduwar kiran manzo hatta wasala bihim al'amru har sai da al'amarin ya kai su ga ila li'tida'i alaihim jasadiyan yi musu ta'addanci ta ɓangaren gangar jiki min dalika ma rawahu al-imam muslim daga cikin irin wannan abin da suka yi akwai abin da imam muslim hadisin da imam muslim ya rawaita a hadisi mai lamba 2797 an abi huraira ta radiyallahu anhu an karbo daga abu huraira Allah ya yarda da shi ya ce qala abu jahal abu jahal yake cewa hal yu'affiru muhammadun wajhahu baina adhhurikum haka ne annabi muhammad amma ya kiransa da annabi ya iya kira shi da manzan ta haka ne muhammadu ina birshi ne fuskarsa da ƙasa a gabanku saboda yana sujjada ba yana dangwala goshinsa a ƙasa to birsu na ƙasa yake faƙila na'am aka ce eh haka ne yana faruwa faƙala sai yace, ce wallata wal uzza na rantse da lata da uzza tunda da su ya ba da gaskiya la aitu ya fa’alu zalika in na gan shi yana yin wannan birshine-birshinan kasar la aba anna ala raqabati sai take wuyan ba da ya jira ba gwada kayan su, in na taka wuyan na hada kan da kasa da kafa da wuyan na ga yadda zai ci gaba da aula la u'affiranna wajhahu bit turab ko kuma in timrmusa fuskarsa a kasa in ban taka wuyan ba na taka kan na gurza fuska za ta wato ainihin ɗaka فأتى رسول الله wa الله wa وسلم yi salli sai ko zo gurin annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi na tsaka da sallah za'ama ma na la yaqa ala raqabati kina mai riya cewar abin da ya gudu ce zai yi sai ya taka wuyansa فما فجعهم منه إلا وهو ينقص على أقبيه wato da suwansa wato تكن cikin gaggawa ba أماني ba tsammani kawai sai aka ga yana dawa da baya da ya kuma ma yana dawa da ba da magana ma ba ta ba kada in ya juya abin da yake hanga cikin masa sai aka yana rubar giyar baya ba wa ya taƙi biya daihi kuma yana sa hannu yana karewa yanzu shi ne mai kara duka ba shi ne za a kara dukansa ba faƙila lahu ma laka aka ta to kuma me yasa same ka ya haka kuma ina latin ina uzako ko ita inna baini wa bainahu la khandaqan min nar ke wani ramin wuta ne tsakanina da shi gani na yana ce ina tabalbali wa haulan da kuma wani katon rami ko wani abin tsoro wa ajiye hatan ga kuma fuka fuka na ko ta ina ina gani fuka-fukan malaiku ne فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzan Allah tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi ce lauda na ne da ya kuskura ya matso kusa da ni laksaqafatul mala'ikatu obuwan obuwan da mala'iku sun tsintsin kashi gutsire gutsire gaba gaba da wani da kai wani da hannu wani da kafa wani da ciki haka za su yaga ya ga uwan bari قال فأنزل الله عز وجل تسأل مدوككية وقد قلا إن الإنسان لا يطغى شاء أها حقيقة متن زي ششيجي ko yana da shishigi an ra'ahu tagana don ganin ya wadata mu za a kawo wargi har ne da mu ake da ya haka ake koyarwa kemo din an ja masa wasa ne inna ila rabbika ruj'a Allah yake to ka sani koma waye makoma kowa zuwa ga ubangijin a ra'aitar ladhi yanha Allah yake shin baka ga wanda yake hana bawa yin sallah ba abdan idza sallah, ina hana bawa ina idan zai sallah baka ga wannan ba ara'aita in kana alal huda ya kake gani in a ce wanda yake hana nan akan shari'a yake au amara bit taqwa ko yana umarni da wato jin tsoron Allah ara'aita in kadzaba wa tawalla ya kake gani idan ya karyata shi kuma juya baya shi ya ki karba abin da yake kiransa zuwa gare shi yace ba zai ba ko bai bar wani yayi ba alam ya'lam bi anna Allah yara bai san Allah yana ganin sa bane har da wani ƙarfin halin zai je taka shi ina sallah Allah ya ce kalla bari jikar ka kiyaye la illam yantahi idan har bai hannu ba la nasfa'an bin nasiya za mu kama mu farkwada kansa mu rike ah to wannan mala'ikun da suka zo ai fa ta fita za su yi nasiyatin kazibatin khati'a makwarkwadar da take wato ani makaryaciya mai kuskure falle da unadiya ije ikirawo yan tim din naka ya gayyato duk wanda zai gayyato sanada uzzabaniya mu kuma za mu kirawo mala'ikun azaba kalla Allah ya ce bai a'aha la uku, kakka kuskura ka bi shi da wa ake anan manzo sallallahu alaihi wasallam wasjud ka ci gaba da sujjada waqtarib ka kusanci ubangijinka haka to ko yanzu haka ne ka tsayu ka ba Allah ka gani ba jalatan ba ba bush ba ba wa ba duk baya da suka iya da ke nan gani nan ba wallahu ya asimuka minan nan sai eh, haka ne قال أروة بن الزبير أروة بن الزبير يتي سألت عبد الله بن عمرو بن العاص نا تنبي عبد الله بن عمرو بن عاص أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم لا برتام سندني mafi tsananin abin da mashirikai suka yi wa manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam قال سيتي بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر ka'aba kwatsan manzo kira da amincin Allah tabbata a gare shi yana sallah a ɗan ganuwar da ɗan kariyar da take jikin ka'aba shi ake cewa hijiru ismail da aka gina ka'aba a karo na daga baya bayan gina wadda annabi ibrahim ya mata da ta rushe da aka gina ta sai ba a gina ta kamar yanayin girman yadda annabi ibrahim ya gina ba sai zamanto an samu ragowar inda gini bai kai ba sai aka ɗan ƴar katanga da take ɗan zagaye kaɗan cewar nan ma ina cikin ka'aba ita ce har yanzu ake a mana isma'il an gane ko za ka ka zo har da wannan zagayen za ba za ka shiga ta tsakaninsu da ka'aba ba to manzo yana talla a wannan guri is aqbala uqbatu bin abi mu'ayyid sai ga uqbatu dan abi mu'ayyid ya fuskanto fa wada thawbahu fi unuki sai ya sanya tufafinsa suturarsa a wuyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa khalaqahu khalaqan shadidan ya shaƙe manzo shaƙewa matsananci fa aqbala abubakar anan ne kuma sai abubakar siddiq yi wato fuskanto hatta akhadha bi mankibihi ya kama kafadar ukuba mai shaƙar annabi wa dafa'ahu an annabi sallallahu alaihi wasallam tun kuɗe shi daga annabi can mala'iku ne nan kuma abubakar siddiq an gane ko bayan ya tun kuɗe masa shi qala sai ce ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah dan mutum ya ce Allah ne ubangijinsa shine sai ku kashe shi kuma haukatan ina ne to ko ta ina manzo dan gata ne mala'iku na yi mutane na yi ubangiji na yi a haka mai jawa matansa in ta tuba ila Allah faqad sadat kuma. wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika zahir haka abin har yanzu ka sa a ranka ka kudurce za ka bi Allah kau da ƙafa ba yadda aka iya ba ko nan kusa ba nisa nan nan nan kusa mala abubakar mahmud gumi Allah ya ji kansa da rahama an sha sa ranar kashe shi an sa shirya masa gadar dare sai ya tafi motar ta lalace ya bar gida ko bai je yadda za a kashe shi ba shi ya lalata motar duk abin da za a yi amma sai Allah ya tsara yadda ba za a haɗu ba banda wanda ya zo har gida yi sallama da shi a ofis ɗin sai a matsayin zai karɓi bako suka kama kici kici ya fito da wuka sai ya ga ƙarshen kwatsam ana cikin haka kuma wani ya sallama ki jefar da wukar kowa yana numfashi an gaji an fafata aka ce ya yake ba ku ya san bayan bane magana ma ya nuna shi a farmasa masa bai taso ta ma haka kake ما لا أسئلة للمراجعة tambayoyi don komawa abin da aka koya istakhdama kuffaru quraish asaliba kathira Kaburan kafuran shawa sun yi amfani da wasu salo-salo masu yawa Lissabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama an hadhihi da'wa dan kare dan tsare annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi daga wannan isar da sako na musulunci udhkar udhkurha bil ijma su a takaice a dunkule na salo na farko yadda za a yi tasiri a kan ɗan uwan babansa don ya ne ko salo na biyu barazanar fito na fito ga annabi da ɗan uwan babansa ko salo na hudu tuhumce-tuhumce na ƙarya na uku kai ko da ƙage don a nisanta mutane daga kiransa na hudu shine aka ce cutar da shi a jiki irin shaƙa da ɗaukar wa kai cewa za a taka wuyansa ko kuma ta murmusa fuskarsa ko kalo na biyar ba ya waɗannan aka faɗa ko ma da ya to a faɗo su a dunkule ga mun faɗa a dunkule ba tare da mun faɗo abubuwan duk da ya faɗo ba mun faɗo iyakan matashiya sannan sai ta fi baƙa'i abi talib ala kufrihi wa adam islami hikimatu arada Allah ta'ala urkurha wanzuwar da abu talibi da tabbatar da i akan kafirci da rashin musuluntarsa akwai wata hikima ta musamman da Allah inafa nufa don haka ya bar shi akan abin da yake kai na kafirci faɗo hikimar don ya zama wa annabi kariya ko daga war hana shi abin da yake eh. sana sai ce اتهم كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم بعدة تهم kafiran ƙurashawa sun tuhumci annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da tuhumce-tuhumce masu yawa ko zukur ha faɗo su sun tuhumce shi da hauka sun tuhumce shi da tsafi sun tuhumce shi da ƙarya sun tuhumce shi da zuwa da tatsuniya kamar yadda sun ce ma mawaƙi ne Allah ce wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minu wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkaru wa ma 'allamnahu shira wa ma yanbaghi lahu an gane ko to wannan shine karshen karatun mu ne abinda muka dace Allah ya ba mu ladan sa wanda aka cikar da kuskure ko tsiban harshe Allah ya Allah أشهد أن لا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد yake cewa malam idan Allah idan mutum yana sallah sai yana yawan jin iska tana zuwa masa ko da yaushe shin zai ci gaba da sallar ne ko kuwa zai je ya sake alwala ne sannan ya fara sabuwar sallah mutumin da yake tsaka da sallah sai ke jin kamar zai tusa ko kamar tusa tana fita shin ya dakata da sallah ya je ya sake alwala ya zo ya sake sabuwar sallah shi ne daidai ko ko ci gaba da sallarsa a haka ne daidai an fahimci tambayar to abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idan ɗayan ku ina cikin sallah shi zama yana jin kamar yana yin tusa ko kamar tusa na fita daga jikinsa annabi ya ce kada ya juya ya fasa abin da yake na sallar har sai ya ji karar fitar tusa ko kuma ya ji warinta ya sami tabbaci kenan cire tusan nan tusa gashi na ji fitarta ko ga warinta ma na ji to manzo ya faɗa haka don ya tsura ma kan cewa tabbas shari'ar musulunci take aiki da shi yadda kake da tabbacin kayi alwala to kada ka lalatar da alwalarka da abin da yake kokonto da rashin tabbas a yadda tabbas ta kulla ta to tabbas ta warware kenan da mutum zai ji kuma fitar tusa amma bai ji karar ta ba bai ji warin ta ba amma ya samu tabbacin cewa ta fita to hukunci ina nan cewa zai haƙura da sallah ya je sashi a dan tabbas ɗin da ake nema ya samu to shi shine abin da ya kamace ka manzo ya faɗa mana wannan don ya toshe kafar shedan ya hana mu aiwatar da ibada domin in za ka riya za ka sabon wannan riyariyan to za ka je ka alulan sai ka zo ka kuma farawa sai kuma yin kuma riya maka ce to ai ka kuma yin tuba da haka sannan ka ta azahar sai ka yi awa awa da rabi baka yi ba tuna an yi an zama kai kana nan kana biyu ka kasa bin liman kuma ka kaɗaɗin ma ka kasa kulla wannan kenan tambayar ta biyu kuma yake cewa Allah yana so a sanar da shi idan mutum yana so yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati guda goma ko guda ɗari lafazin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ita zuwa nan in kai goma ta samu ko kwaɗaya kai kawai an fahimtar ku to kana zuwa nan kayi ɗaya sai kuma ka sake tafiya ka je ka dawo kayi biyu sai dai irin salati goma ga annabi za ka kafin ka kai ɗaya an ce kuma hailala sha ɗaya kan gane ko ba haka ake ce ba so da haka in ka kai nan ka kai ɗaya sai dai kana so ka ɗauki takaitacce shine Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim ko Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallam wannan shine takaitacce mafi karanci ya Allah kai salati da sallama da annabi Muhammad da iyalansa a matsayin kai daya to sai kai haka shi ma goma ya zama ka samar da goma wannan keke da keke kenan in kuma ka so kana da wata damar da za ka iya shortcut ya tabbata cewar manzo sallallahu alaihi wasallam ya tafi bar matarsa tana ambatan Allah tsawon wani lokaci idan ya tare da tana ci gaba da ita kina nan yadda kike to ku ga abin da zan faɗa sai ya fi abin duk da kike ita subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa zinati arshihi wa rida nafsihi wa midada kalimatihi yake yabo da godiya da kirari da tsarkakewa sun tabbata ga Allah daidai da wato awon al'arshinsa daidai da kalmominsa da ba su da iyaki, daidai da yadda iyadda yadda yadda su take an gane ko? to wannan salon da annabi ya bi iya abin da ta da za ta ƙare yinin tana yi ba za ta kai yawan an gane ku su dai irin wannan shi ko ɗin kai ma kabi da kace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid adada khalqika iya yawan halittar ko wa zinata arshika wa midada kalimatika ko su sai kai ma zama to kayi ba iyaka an fahimta ko to wannan kuwa Allah ya samu da lafiya ne kace ne eh an ya kula rabbi Allah ai shi dama karɓi musulunci ana cikin yan farko farkon musulmi kamar da makaranta dai a littafi eh, shi dama abubakar siddiq shi ne wanda aka fara tallata musulunci cikin manya magidanta kuma abokai ga manzo sallallahu alaihi da haka shi sa ya zo ga annabi kare ayar qur'ani ce amma asalinta kalma abubakar kuma Allah ya saukar da aya Eh. eh ai ɗabi'a ce ta su larabawa da ma banda ba laraba ba har mu ma yanzu mu ma dan birni ne kaga mata ba sa ɗaukar ice an gane ko <laughs> kaji wani ce wata dan birni ne shi yasa an gane ko amma ka tafi ka gani suwaye suke ishi kana dan barin gari matan nan su za su je siyo itan siyo kara ɗauko a ka su zo gida su da girki an gane ku to tana yin wannan kuma tana ɗauko kirare don ba da gudunmuwar ya za a ƙona wasu daga cikin man da suke bin Allah da mutu su da haka to yadda ta ɗau ice a nan za ta ɗau ice a cikin ita bambancin so na ɗabi'a da so na shari'a so na shari'a shine san da ake gina shi akan manufan kadatawa ta zo ɗaya akan bin Allah su ne waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisin Abu Hurairah wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaita cewar mutane bakwai suna kasancewa ƙarƙashin inuwa al'arshin ubangiji a ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa ta al'arshi a cikin su sai manzo ya ce wa rajulani ta haba fillan da mutum biyu da suka ƙaunaci sunansu don Allah istama'a alaihi haɗuwarsu da suka yi ta don Allah ce waftaraka alaihi kuma har mutuwa ta cin musu ta raba su a dan Allah to na shine so na shari'a ina son ka dan kana musulmi mai bin Allah kana so na dan ina musulmi mai bin Allah da kiyaye dokokinsa da tsare sunnar manzon da za ka daina da mun yi barambar da ba ni ba da zan daina da mun yi barambar ba kai ba ni wannan shine so na shari'a amma so na ɗabi'a tunda da ni bai rabe ne kuma kai ma bai rabe ne to za fa a tafi tare rawa ya kama a tayi in rawa ta kama a yi in biki ya kama a zo in anko ne mai tare ko da ni da dan gunki na kai kuma da ɗan tsumburbura wannan duba to wannan so ne na dabi'a ko gari ya sa ka yi ko yare ya sa ka yi ko abotaka ta sa ku yi ko wani abu can daban amma in je ba kun gina ba ne akan Allah annabi da sunansa suna ɗabi'a? wannan kuma ba sai mutum ba har dabbobi suna da shi ka duba kaza ka zo ta kwanta ƴaƴanta su hau kai su da kai kawansu in ta tsawo wato iska ta taso ta rufe kayanta kada ta tafan mata da su ko kuma sanyi ya dame su in sun ya ce kana kwance ya hau kanta ya kirna mata sauka ya tsallansa ya kuma yi amma idan na wani ya zo kusa da idan ta ɗaukar ta hamɓaran wannan ai ba na ta bane na ta ya zo ya sha nono saki wani kuma yana zuwa ta sa kafa ta har kaɗar da shi an fahimta ko to wannan shine so na ɗabi'a suna da bambanci subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن